الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تو kamar yadda muke bayani akan abin da ya shafi harkar kasuwa a musulunci to kasuwanci saya ko sayarwa a can mun karanta hadisin da sayyidina umar bin khaddab radiyallahu anhu yake shiga kasuwa yana yawo da sanda a hannunsa yana cewa kar kowa ya yi harkar kasuwa a wannan kasuwa tamu sai wanda ya koyi sanin ilimin kasuwa in ko bai koya ba to zai cire ba ko ya sani ko bai sani ba to wannan harka ta kasuwa saya ko sayarwa tana bukata ko tana da sharuɗa da idan ba su cika ba to harkar ba ta yi ba na farko dole ne a samu mai sai da kayan mai sai da kaya shi ne wanda ya mallaki kayan ko kuma aka ba shi izinin sayarwa ko da ba nasa ba ne to dole ya zama mai hankali dole ya zama wanda kayan nan ko nasa ne ko kuma an masa izini sa'an nan dole a samu mai sai da kayan mai sai da kayan nan nasa ne ko wani ne ya yi masa izini ya sayar nan ma sai ya zama mai hankali ya zama wanda yake ya rarrabe tsakanin mummuna da mai kyau sannan na uku dole a samu kuɗin abinda za a bayar sannan a baka kayan sannan na hudu dole a samu me a samu kayan da za a sayar na biyar shine a wato yarjejeniya inna bai'u an taradin lalle ciniki yana tabbata ne da yarjejeniya illa an kuna tijaratan an min minkum sai dai in kun yi kasuwanci ne da yarjejeniya tsakaninku kuka yi ta yadda aka ce to nan kan kun ci halal to waɗannan sharuɗa wajibi ne su cika kafin mutum ya zam ya yi harka ta ciniki to abinda za a ƙulla ciniki a kansa yana da sharaɗi ma'ana kayan sayarwa na farko dole abin da za a sayar ya zama mai tsarki ba a sai da najasa ba a sai da giya ba a sai da mushe ba a sai da alade ba a sai da gunki amma a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah harrama al-khamra wal maitata Walhinzira wal asnam Allah ya haramta sai da giya da shan giya da mu'amala da giya Allah ya haramta cin mushe ya haramta amfani da mushe Allah ya haramta naman alade ya haramta amfani da shi Allah ya haramta gumaka da mallakarsu da sayansu to saboda haka dole abin da za a saya ya zama abu ne mai tsarki sannan ya zamanto abin ana iya amfani da shi ba haramun ne a musulunci ka sayar da abin da ba shi da amfani ko ka sayi abin da ba shi da amfani misali mutum ya ce a tara masa kuda da yawa ko sauro matukar ba wani bincike za a yi na ilimi da wannan ba kawai zai sai ya ce a ta mara sauro zai saya in ya saya ce to duk a sake su haramun ne don me don ba shi da amfani ko kuma macizai ya ce a tara masa macizai zai saya sai dai idan ko za a yi wani amfani da su na musamman to a nan kan ya halatta ko bera mutum ya ce a tara masa bera ba wani amfani za a yi da su ba ya ce zai saya wannan ma bai halatta ba saboda haka haka kuma sai da kare ga wasu malamai akwai saɓani a nan sun ce a iya sai da kare mu'allam wanda aka yi masa training ya iya farauta ko ya iya kiwo ko ya iya gadi ko ya iya kama barawo to za a iya yi wa wannan kare a iya kai shi kasuwa a siyar wasu kuma suka ce ko irin wannan karen ne da shari'a ta ce a iya rukonsa, ba za a iya sai da shi ba sai dai mutumin da ya kashe maka irin wannan kare to a nan za ka iya zuwa ka ce ya biya ka kima amma ba a kai shi kasuwa a sayar ba ta wannan dai kamar da na faɗa saɓani ne ga malamai to sannan abin da za a sayar kuma ya zama mallaka ce ta mai sayarwan ko kuma ya ba da izini a sayar wato idan mutum aka ba shi izini ya sai da kaya to ko da ba nasa bane izinin yayi ha kuma wanda zai sai da kaya sai da kansa nan ma yayi haka kuma dole abin da za a sayar ya zamanto kana da ikon miƙa shi ba za ka sayi ka sai da tsuntsu a sama da ce aje a kama ko kuma raƙuminka da ya sangarta yau wata guda ana neman sa ba samu ba sai ka samu ce ka san raƙumi na din ya ce eh iri kaza iri kaza ya ce na san shi ya ce to nawa ka saya ya ce ina yake ya ce ya bata haramun ne a sai da abin da ba za a iya miƙawa a lokacin ba wannan rudu ne kuma shari'a ba ta yadda da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasharu samaka fil ma'i fa innahu ghararun kar ku sayi kifi a ruwa don ruɗi ne wataƙila kifi a ruwa kilo kifi nawa a ruwa kilo na sayar maka kaza ina yake a za a kamo to aka je aka rasa fa ko kuma ga kifi can ina ganin sai a ruwa nawa kasa ya zan kamo maka nan ma bai yi ba saboda haka wannan rudi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan abin da za a sayar ya zamanto an san abin ba dama mutum ya ce ka san toyota ya ce na san mota toyota ya ce to ina da ita nawa ka saya ina take a ban ganta ba to haramun ne sai dai idan za a siffanta irinta a ce mai kaza da kaza da kaza da kaza kuma wanda ake siffantawa din mai sayan ya san sifa irin wannan to in aka gama siffantawa ya halatta a yi ciniki idan aka yi ciniki aka biya daga baya aka zo aka tarar da mota haka take yadda aka siffanta ciniki ya yi idan ku aka, aka ga yadda aka siffanta mota aka yi ciniki ba haka aka same ta ba to mai saya yana da zaɓi idan ya ga dama ya ce shi a bashi kuɗinsa don ba haka aka ce ba in kuma ya ga dama ya ce shi ya yadda wannan kuma zaɓi nasa ne to sa'an nan a harkar ciniki akwai wanda ake cewa alfodoli wane ne alfodoli ɗan karambani ba a ce ka sai da kaya ba ko ba a ce ka je ka sayo ba kawai sai ka je ka sayo ko kuma wani ya barka ya ce da Allah ɗare min kantin nan kafin a yi sallah zan je in dawo kafin ya dawo bai ce ka sai da komai ba ya ce ka rika duba masa dai kafin ya je ya dawo kawai da ya tafi kawai sai ka je ka sai da kaya kuma baka san kuɗin ba kuma watakila ka je ka sayar raha. to wannan shi mai kaya idan ya zo ya ce ina abu kaza da kaza ka ce ai na sayar nawa ka sayar na sayar kaza ta ba haka ba ne ba haka ake sayarwa ba ka sayar musu arha to wannan da ya sayi kayan za a iya zuwa gunsa a musulunci a ce ya kawo wannan kaya don ko wanda ya sayar masa ɗin ba a sa shi ya sayar ba idan ba a sa shi ya sayar ba ya sayar to ya zama ɗan karambani sai dai idan mai kayan ya amince ya ce duk da cewa gashi ka sayar ka sayar min kaya arha to amma tun da ka riga ka sai to na yarda shi kenan to in ya yarda tuniki ya yi in bai yarda ba tuniki bai yi ba to sa'an nan a shari'ar musulunci ba a tilasta mutum ya sai da kayansa sai dai idan akwai wasu sharuɗa da akwai wasu abubuwa da aka cire su a iya yin wannan da Allah subhanahu ta'ala. ya ce mana illa an ta kuna tijaratan an min kum cin dukiya bai halatta ba tsakanin mutane sai dai in kasuwanci ne da yarjejeniya haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce inna malbai'u an taradin lalle ciniki yana tabbata ne da yarjejeniya to ba dama a tilasta maka ka sai da kayanka baka ta sayarwa ba ko kuma ba dama a tilasta maka ka sayi abin da baka tahi saya ba inda ake iya tilasta mutum ya sayar da abin da bai tashi sayarwa ba idan mutum ya mallaki ko gona ko ya mallaki wani eh, wata ƙasa wato plot ko wani abu mai kama da haka sai aka zo za a yi hanya a wurin ko za a yi kasuwa ko za a yi asibiti ko za a yi makabarta ko kuma za a yi dukkan wani abu da zai amfani al'umma gaba ɗaya to a nan ko ka yarda kai mai mallakar wannan wuri ko baka yarda ba musulunci zai saya ya biya ka kuɗi wannan kuma ba sai ka amince ba don amfanin al'umma ne haka mutumin da yake da abinci wani kuma yana jin yunwa ba shi da abinci kuma ya rasa inda zai saya sai kai kawai kana da abincin ka ce kai ba za ka bashi kyauta ba ba za ka bayi sadaka ba kuma ba za ka sayar masa ba to a musulunci za a tilasta maka ka sayar masa don me don a ceto rayuwarsa a nan ma ana iya tilasta ka ka sayar da abin da ga daman sayarwa ba da irin makamantan waɗannan a nan ne ake iya tilasta mutum ya sai da kayansa ko da bai amince ba a musulunci akwai dillanci wato dillanci shine mutumin da yake so ya sai da kaya shi bai san inda ake samun masu saya ba to ya halatta ya nemi wanda zai masa dillanci ma'ana ya je ya nemo masa masu saya idan an yi ciniki an sayar a bashi lada ko kuma a yi tun daga farko cewa idan ka sayar da wannan kaya kaza to zan baka kaza ko kuma in ka sayar da wannan kaya duk yadda aka saya in na ji yayi na sayar to zan baka kaza a cikin ɗari wani a percentage a ce misali idan ka sayar zan baka kashi biyar a cikin ɗari ko kashi goma a cikin ɗari wannan ma ya halatta a musulunci shi da ake cewa dillanci ah, idan mutum ya ba da sayarwa da kaya ya halatta ya ce wannan kaya ka je ka kawo min dubu goma ni zan karbi dubu goma duk abin da ya ɗoru a kai naka ne idan ya tafi ya je sayar dubu ashirin to dubu goma nasa ne idan ya sayar dubu goma sha ɗaya ɗaya ne nasa idan ya sayar da dubu goma sha biyar dubu biyar ne nasa kai kuma dubu goma ka da kace ya kawo maka wannan ma ya halatta a musulunci saboda haka wato ba a samun eh, wato eh, yarjejeniya tsakanin mai saya da mai sayarwa in dillali bai shiga ba to a nan wato Eh, eh, sun yi cinikin su biyu to a nan dillali ba shi da komai in bai shiga tsakani ba amma in ka ba shi aiki wannan wajibi ne ka biya shi haka mai saya ta yiwu mai saya ya ce ina son a je a sayo min abu iri kaza ko a nemo min inda ake sayarwa in ka nemo min mun yi ciniki zan baka kaza nan ma ya halatta na fata an fahimta الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين